daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana بسم الله الرحمن الرحيم الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumidiminsu daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun sai shiri na musamman na watan Ramadan. Shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau. Amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumidiminsu da farko ga kanunsu iran ta ce wani dan sako daga haɗaɗɗen daular laraba ne zai isa da sakon trump zuwa tehran iran ba za ta karbi umarni daga wani kan shirin ƙasar na nukiliya ba kasar pakistan kuma an kubular da mutane 155 sannan 'yan ta'adda 27 ne suka halaka a garkon jirgin fasinja a jiya yanzu kuma ga cikakkun labaran wani jami'in gwamnatin kasar hadaddiyar laraba ne zai isa da sakon shugaban kasar amurka donald trump zuwa tehran tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ismail baka'i yana faɗar haka a yau ya kuma ƙara da cewa halin yanzu mai bawa shugaban ƙasar shawara a ƙasar haɗaɗɗen dole larabawa wato anwar garshak anwar gargash yana kan hanyarsa ta zuwa tehran ɗauke da wasiƙar don isar da ita ga jagoran junju hali musulunci imam said Ali Khamenei a nan tehran labarin ya ƙara da cewa gargash zai haɗu da minista harkokin wajen ƙasar abbas arakci da farko bayan ya isa birnin tehran kafin haka dai majid rabanci mataimakin minista harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa wanda ya je haɗe dole larabawa don halartar taron kwamitin siyasa na ƙasashen biyu ya gana da gargash inda suka tattauna batu wasiƙar muhammad riza arif mataimakin shugaban ƙasar iran na farko a nan jimhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba za ta karbi umarni daga wata ƙasa dangane da shirin makamashin nukiliya na ƙasar na zaman lafiya ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto riza arif yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana ci gaba da jajircewa da takunkuma tattalin arzikin da kasashen yamma suka dora wa ƙasar dangane da shirin kasar na amfani da fasahar nukiliya sai dai har yanzu ba za ta nemi shawara ko kuma karɓi umarni daga wata kasa a kan amfani da wannan fasaha mai dimbin amfani ba mataimakin shugaban ƙasar ya ce sinadarin uranium yana da matukar muhimmanci da kuma amfani kuma mai yawa bai kamata a haramta wa wasu kasashe amfani da shi ba banda haka ya ce fasaha nukiliya ci gaba ne idan an hada da tsarin addinin musulunci wanda yake gudana a kasar ya ce ƙasar iran tana da arziki mai yawa tare da wa'annan abubuwa guda biyu ya ce amma wasu ƙasashen duniya suna son su takaita wannan fasahar tsakanin su su kadai don su rika bautar da sauran mutane ba sa son ƙasar iran ta kai ga wannan fasahar don haka sun samar da wato ra'ayin ƙin iraniyawa a duniya jami'an tsaro a kasar pakistan sun kubutar da mutane 155 daga cikin fasinja daga cikin fasinjoji kimani 450 wanda 'yan bindiga daga kungiyar baluch liberation army wato bla suke garkuwa da su tun jiya talata wanda suka yi barazanar kashe su idan gwamnatin islamabad bata biya masu bukatunsu ba tashar talabijin ta press tv a nan ta nakalto jami'an tsaron ƙasa ta pakistan na cewa ya zuwa yanzu dai sun halaka 'yan bindiga 27 sannan suna shirin kubutar da sauran na gaba labarin ya ƙara da cewa daga cikin wa'anda aka kubutar akwai mata da yara kafin haka dai a jiya talata ce dai 'yan bindiga na ƙungiyar bla suka tsare wani jirgin fasinja mai suna jafar Express dauke da fasinjoji 450 daga garin Kweta zuwa Peshawar. Manufar garkuwar dai ita ce wato neman gwamnatin ƙasar Pakistan ta ba wa yankin Baluchistan na ƙasar Pakistan ɗin 'yancin kanta a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Labarin ya ce 'yan bindigan wato sun tada nakiya ne suka lalata layin dogon kafin su tilastawa jirgin tsayawa ya zuwa yanzu dai 'yan bindigan sun kashe mutane uku daga ciki hadda direban jirgin masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar bahrain ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan kama mutane 'yan adawa daga ciki hadda yara ƙanana saboda shiga cikin zanga-zanga ko kuma dai bayyana ra'ayinsu na siyasa. Tashar talabijin ta Firas Banan Tehran ta nakalto kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta The Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain wato ADHRB a takaice. Ta kuma ƙara da cewa bayan afuwan da gwamnatin Bahrain ta yi wa 'yan adawar ƙasar kimani 1,584 a cikin watan Afrilu shekara ta 2024 da ya gabata daga ciki hadda yara ƙanana arba'in. amma daga baya gwamnatin ta fara kama 'yan adawan tana tsarewa wato suna kuma dukan wanda ya nuna wato ƙiyayya ko ya bayyana ra'ayinsa na siyasa ko kuma ya fito zanga-zanga a cikin ƙasar daga ciki hada yara ƙanana musamman a tsakanin watannin Agusta zuwa watan Disamban shekara ta 2024. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ADHRB Hussein Abdullah ya yi Allah wadai da kama 'yan adawa musamman yara ƙanana kimani goma sha ɗaya da mahukuntan ƙasar ta wato Bahrain suka tsare. Ministan yaƙi na ƙasar Isra'ila isra'il khan ya bayyana cewa sojojin ƙasar isra'ila za su ci gaba da zama a ƙasar syria har zuwa illa masha allah don kare yahudawa da suke zaune a tuddan golan na ƙasar syria da suka mamaye a yakin kwanaki shida wato a shekarar 1967 tashar talabijin ta firistin bayanan tehran ta nakalto ministan yakin yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da ya kai ziyara kan jabal sheikh wani tsauni mai muhimmanci a fagen tsaro wanda sojojin kasar isra'ila suka mamaye bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad a 'yan kwanaki bayan faduwarsa da kuma bayan da abu muhammad al-julani shugaban ƙungiyar Da'ish ya shiga fadar gwamnati a damascus To madalla masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau. Da warhaka. kuma sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar Iran. wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen china rasha da kuma iran suka fara atisayin sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan ƙasashe suke kula da su labarin ya ƙara da cewa a ranar talata ce da sojojin ƙasashen uku suka fara gudanar da wani bangare na atisayin rear admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma ƙara da cewa wannan ɓangaren ɗaukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya ƙara da cewa ana ɗaukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jimura musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a kasashen yankin da kuma na sauran kasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jimhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron ƙasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin ƙasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su karfi gaba ɗaya irani ya ce manufar kasashen uku a wannan atisayin mai suna damar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya sabanin abin da amurka take yi a kasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a kasashe da dama a duniya ya kuma kara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan kasashen da suke da karfin sojojin ruwa a duniya suna karuwa kuma suna gwada karfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisayi karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen ƙasashen yankin har ila yau akwai wasu ƙasashe da dama daga yankin da kuma wasu ƙasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wa'annan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kaɗai don ta faɗa mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasawa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan Maris ɗin shekara ta biyar, wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko san cewa shekaru hamsin da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan Maris ɗin shekara ta 1968 karamar ƙasa ta mauritius a afirka ta kudu ta samu 'yancin kai daga birtaniya turan holland ne dai suka fara shiga tsibirin a karni na goma miladiya sannan kuma faransawa suka mame mauritius a karni na goma a shekara ta alif ɗaya birtaniya ta mame tsibirin mauritius kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmayar jama'a da kuma shawarar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yancin kai na mauritius a shekara ta 1968 karamar kasar da tana ƙarƙashin jamhuriya ce kuma tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i dubu biyu kuma tana da yawan jama'a sama da miliyan ɗaya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 1930 babban yunkuri na yin bore ga 'yan mulkin mallaka a indiya ya fara bisa umarnin mahatma gandhi jagoran neman 'yancin kai na kasar indiya wannan gagarumin yunkuri dai wanda dukkanin 'yan kishin ƙasa da masu 'yanci a ƙasar inda suka shiga cikinsa an fara nuna adawa da sabuwar shawara da gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta yanke na ƙara harajin gishiri don yaƙar wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su takwas sun fara samar da gishiri a cikin teku bayan wannan mataki burtaniya ta kama tare da ɗaure dubban indiyawa kuma wannan matakin shine ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yunkurin gandi ya zama wata alama ta gwagwarmaya da birtaniya kuma da karshe dai ya tilasta wa birtaniya ja da baya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1700 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris din shekara ta 1854 aka kulla yarjejeniyar constantinople mai dimbin tarihi a istanbul babban birnin daular usmaniya tsakanin faransa da kuma ingila da ita kanta daular usmaniya din bayan rattaba hannu a kan yarjejeniyar kasashe uku sun samu nasarori waɗanda suka samu a wajen dakile yaduwar rashawa da kuma tataris a nahiyar turai ciki har da nasarar da rasha ta samu a yakin kirimiya masu saurari ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta 1966 aka fara mulkin kama karya na janar suharto a kasar indonesia an haifi janar suharto a kasar indonesia ne a ranar 20 ga watan fabrairu na shekara ta 1921 a cikin iyalai kirista kuma a birnin jakarta babban birnin kasar ta indonesia suharto ya shiga aikin soja yana da shekara goma sha a duniya kuma tun yana karmi jagoranci kungiyar 'yan daba waɗanda suka yi yaƙi da 'yan mulkin mallaka da mamaya na ƙasar holland a indonesia saharto ya samu matsayi a cikin shekaru da ƙasarsa ta samu a 'yancin kai har ya zama mataimakin hafsan hafsoshin soji na indonesia shekara ta 1962 saharto ya kasance a sahun gaba a lokacin mulkin ahmad sukarno a ranar 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 sojin indonesiya suka kaddamar da juyin mulki da sunan dakile wani yunkuri na jiwon mulki da ake zargin jam'iyyar gurguzu da shiryawa kuma kashe garin haka ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1965 harto ya sanar da kwace mulki a wannan juyin mulki an kashe dubban mutane a kasar indonesia bisa zargin cewa su 'yan gurguzu ne bayan wannan juyin mulki kuma soji sun ci gaba da rike sukarno ba tare da tuntube shi daga kan matsayinsa ba amma kuma sukarno ba shi da wani iko wanda shugaban kasa yake da shi da ƙarshe dai sojoji sun tilasta wa sukarno din ya sanar da yin murabus daga kan mukaminsa a hukumance a ranar goma sha biyu ga watan maris ɗin shekara ta alif da da sittin bakwai daga wannan lokacin ne sai suharto ya fara mulki a hukumance a shekara da ta gabata daga wannan lokacin ne sai suharto ya fara mulki a hukumance a shekarar ta biyo bayan hakan sannan kuma aka zaɓe shi shugaban ƙasa da sunan demokuraɗiyya a lokacin mulkin suharto indonesia ta dogara ga ƙasashen yammacin duniya ne kuma kirsoci 'yan tsiraru su ne suka mulki akan musulmi waɗanda su ne mafi yawa a ƙasar indonesia ya rike wannan matsayi sama da shekaru 30 har zuwa shekara ta 1998 kuma ya fara mulkin kama karya a ƙasar a watan maris ɗin shekara ta 1998 ne majalisar dokokin indonesia ta sake zaben su harto a matsayin shugaban ƙasa karo na bakwai amma bayan tarzoma da zanga-zanga da jama'a suka yi aka cire shi daga mukaminsa a watan mayu na wannan shekara kuma mataimakinsa yusuf habibi ya maye gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa suharto ya mutu a ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2008 yana da shekaru 86 a duniya bismillahi Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na musamman da muka saba gabatar muku a cikin waɗannan ranaku na watan Ramalana mai alfarma. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama kuma zan kantar da ku a cikin wannan shiri. To masu saurare ɗaya daga cikin irin wato batutuwan da ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ba su muhimmanci a cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana shine batun ciyarwa. wato taimako ga marasa shi a cikin wannan wata mai alfarma to bisa la'akari da irin halin da al'umma suke ciki a halin yanzu na kunci da kuma wannan shigowar wannan wata mai alfarma da yadda Allah za mu keɓe waɗansu shirye-shirye kamar guda biyu zuwa uku waɗanda za mu tuntuɓi malamai daban-daban waɗanda za su yi mana bayani dangane da mahimmancin ciyarwa a wannan wata mai alfarma don janyo hankalin wato waɗanda suke da masu hannu da shuni kenan wurin su taimaka wa marasa galihu marasa abin hannu daga cikin al'umma musamman a cikin wannan wata mai albarka don haka a yau na tuntuɓi sheikh khalid usman jos wani malami a garin bukurna ga wato jihar plateau kenan a tarayyar najeriya don cin bayani dangane da irin muhimmancin cewa a cikin wannan wata mai alfarma sai yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه شي وتر رمضان ɗaya daga cikin watanni masu albarka masu daraja waɗanda Allah الله يزابا كما ya keɓe bayan shi da waɗansu ayyuka na musamman cikin wannan wata don zuwa samun ayyuka na gari wanda za su daɗa kusantar da su zuwa ga Allah. Domin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya nuna mana asili ko kuma hadisai mai masu yawa sun nuna mana asili cewa ba abin da yake kusantar da bawa zuwa ga Ubangijin shi kamar azumi. To saboda haka ashe abin da ya kamata musulmi su yi a watan ramadan shine yawaita ayyuka na alkhairi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza ja'a ramadan futihat abwabul janna wa gulikat abwabun nar wa silsilati shayatin idan watan ramadan ya zo ana buɗe kofofin aljanna ma'ana ba wai da kofofin suna rufe yanzu a'a a buɗe ba wannan ma'anawi ne ma'ana wato hanyoyin da bayi za su bi su shiga aljanna suna yawaita a cikin watan ramadan sannan hanyoyin da za su kai bayi zuwa wuta suna yin karanci sannan shaidanu waɗanda ainihin suke yawo da shaidanun mutane da shaidanun aljanu Allah yana kashe kaifinsu a cikin watan Ramadan ba sa samun ikon allakar da mutane kamar yadda suke a sauran watannin da ba na Ramadan ba ashe abin da ya kamata ba abin da ya kamata ga waɗanda Allah ya huwace musu kamar taimakawa talakawa a cikin wannan wata domin taimakawa da abinci bayan azumin watan Ramadan ko kuma azumi ga baki ɗaya taimakawa da abinci kuma yana daga cikin manya-manyan ayyuka muhimmai a cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an tambaye shi ayyul islamu khair a cikin ayyukan musulunci wanne ne ya alkhairi sai ya ce an tadhimu ta'ama wata taqra'a salama alaman arafta wa man la ta'rif aiki mafi alkhairi a cikin addinin musulunci shine ka ciyar da abinci sannan ka karanta kalma ta assalamu alaikum wato ka karanta sallama ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ba aikin da ya kai shi girma a cikin addinin musulunci don haka a cikin watan ramadan ana buƙatar ninninka ayyuka na alkhairi hadisi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yafi kowa alkhairi shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa tausayi to amma yaushe yafi zama mai tausayi sai ya ce wa ajwadu ma kana fihi fi ramadan inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi ayyukan alkhairi shine a cikin watan ramadan domin a cikin watan Ramadan mala'ika Jibril eh, eh, alaihi salam yakan zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tibita na iya abin da ya sauka na alkur'ani mai girma a wannan lokaci zuwa inda ya tsaya to a lokacin da suke bitan karatun alkur'ani tare da mala'ika jibrilu dinnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ninninka alkhairi yana taimakawa talakawa yana kwadaitar da musulmi cewa a taimakawa talakawa a cikin wannan watan domin wannan wata abinci ya fi kowane abu komai daraja mutane mutum zai tashi tun daga ketowan alfijir har faduwar rana ba tare da ya sa wani abu a bakin shi da sunan abinci ba me yasa yake haka don neman kusanci zuwa ga Allah ashe wanda kuma zai taimaka mishi da abin da zai yi buɗe baki ya zama ya samu abin da zai yi suhur babu shakka ba karamin taimako ya ba don haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man afdara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi a wani hadisin ma yana ce walau bi shiqqi tamra ko da tsagin dabino ka ciyar da mai azumi da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace to kai da ka ciyar da mai azumin nan kana da misalin ladan gwargwadon yawan mutanen da ka ciyar kai za a baka ainihin sakamakon naka azumin sannan gwargwadon mutanen da ka ciyar kuma kowanne za a baka lada gwargwadon shi ladan da ya samu ba tare da bawai za a ebi ladan su waɗanda ka ciyar din a sa a kan a ɗan gutsuro wani abu daga ladan su a baka ba a'a ladan su yana nan na azumin su da suka yi kai kuma da ka ciyar da su in ka ciyar da mutum goma in an haɗa da laka ladan kana da ladan waɗanda suka yi azumi mutum goma sha ɗaya in ka ciyar da mutum biyu kana da ladan an haɗa da naka na waɗanda suka yi azumi mutum uku saboda haka ashe ba abin da ya fi a cikin azumi ga mai son alkhairi ga mai son samun kusanci zuwa ga Allah to lallai ya dinga taimakawa talakawa da abin da za su yi buɗe baki ya dinga taimakawa talakawa da abin da za su yi suhur ya zamanto an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali cikin wannan wata mai albarka an mai da al'amari zuwa ga Allah yanda kowa zai ɗaga hannu ya faɗa wa Allah damuwan shi ba tare da yana cikin wani kunci ba. To har ila yau dai shege ya ci gaba da mana bayanai da kawo hadisai daban-daban da kuka la'akari da kuma ayon alkur'ani mai girma waɗanda su ma dai sun yi bayani dangane da wannan mutu na ciyarwa da kuma taimako don haka shi ci gaba da cewa kuma ciyarwa cikin addinin musulunci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ce ma min yaumin bas babu wani yini ta dalu ufihi shamsi duk yinin da za a ce rana za ta fito illa wa malakani yanzilani sai an samu mala'iku guda biyu sun sauko mala'iku guda biyu suna saukowa da wani duty da Allah ya aiko su su dinga yi Ɗaya mala'ikan yana ce Allahuma a'adi munfiqan halafan duk wanda yake ciyarwa yake ɗaukan dukiyar shi ya taimaka wa wanda ba yi da shi yake ɗaukan abinci ya taimaka wa talaka Allah ka mayar mishi da abin da ya bayar din nan ninkin ba ninki shi ko ɗaya mala'ikan addu'ar da yake Allahuma a'adi munfiqan talafan wanda yake rikewa yana da shi ba zai taimaka wa talakawa ba ba zai bai wa talaka abinci ba alhali yana da shi shi ɗaya mala'ika yana ce to wannan shi kuma ya Allah ka ɗora mishi bala'i ya Allah ka ɗora mishi asara to ko ya wannan ya isa ya daɗa lurar da mu cewa wannan wata da take gaban mu take zuwa watan Ramadan watan ibada watan rahama watan gafara daga zunubai watan kusanci zuwa ga Allah ashe ya kamata lallai waɗanda Allah ya huwace musu ko masu mulki ko masu dukiya ta kowane hanya dai da mutum Allah ya huwace mishi ya ga yana taimaka waɗanda ba su da shi taimaka waɗanda ba su da shi din nan duk wanda ka taimake shi da abin da zai ci zai ce Allah ya saka da alkhairi watan Ramadan kuwa wata ne na karɓan addu'a musamman addu'a lokacin da ake buɗe baki mai buɗe baki idan ya roƙi Allah Allah yana amsa mishi addu'ar shi nan take babu wani shamaki tsakaninta da Allah to sai ka ba shi abin da zai buɗe baki lokacin da ya buɗe bakin nan ya ji ya samu natsuwa ya ce wane da ya ban abin nan Allah ya saka mishi da alkhairi kana tsamman za ka taɓe bayan kuma Allah ya ce lahun riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe albarkar riba duk dukiyar da za a samu ba ta hanya ta halal ba ta hanyar ainihin da Allah ya hana Allah yana shafe albarka amma duk abin da ka ɗauka ka bayar sadaka saboda Allah Allah yana nannin kaladan shi don haka ma wani hadisin ya ce idan mutum ya ɗau abu ya bayar saboda Allah musamman ya bai wa talaka to Allah yakan ɗau wannan abin ya sa cikin tafin hannun shi tafin hannu irin wanda ya dace da girman shi da ɗaukakan shi Allah yana kallon abin albarkan Allah tana shiga cikin wannan abin abin zai dinga girma yana kumbura sai ya zama kamar wani makon dutse kenan ashe duk mutumin da yake ciyarwa don neman yardar Allah to babu shakka yana samun kusanci zuwa ga Allah musamman ma cikin wannan wata da sai muke fuskanta watan Ramadan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ninninka ayyukan alkhairi ainihin mala'iku suke sakkowa suna addu'a na fatan alkhairi ga bayin Allah duk inda ka shiga a duniya za ka ga mutane sun koma ga Allah to saboda haka wajibi ne wajibi ne idan muna son zama lafiya muna son rahamar Ubangiji ya zamanto mun buɗe aljifanmu gwargwadon abin da Allah ya ce maka gwargwadon irin ciyar wanda za ka yi shi yasa ma a cikin wannan hadisin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da tsagin dabino kaga kenan a nan ba wai ya ya ga wanda yake mai tarin dukiya kawai shine ake bukatar ya ciyar da talaka a watan Ramadan ba a'a iya abin da Allah ya ce maka kai ko da kurbin ruwa ko da kurbin ruwa ka ka wa wanda yake azumi lokacin da ake buɗe baki ka ɗebo ruwa ka ce wani gashi yi buɗe baki da shi wannan za ka samu gwargwadon ladan da Allah ya yi alkawari ga wanda ya ciyar da mai azumi don haka kuma yana daga cikin wato karantarwa na addinin musulunci sauƙaƙe wa talakawa a lokacin da suke buƙatan sauƙin don haka kuskure ne ga waɗansu 'yan kasuwa waɗanda sai lokacin azumi a ce an ƙara kuɗin suga gero ma kuɗin shi ya ƙaru nama ma a ƙara mishi kuɗi kai har gishiri da daddawa ana ƙara mishi kuɗi a lokacin azumi wannan ba alheri ba ne ba kuma neman dukiya ne da ya dace a musulunci ba mu duba waɗansu masu addinai wanda ba musulunci ba idan an ce lokacin ibadansu ya zo za ka ga kantuna gaba ɗaya an mammanna an yi discount na na percentage kaza na wani gwargwado kaza an rage saboda ainihin su samu daman yin ibadansu cikin jin daɗi amma me zai sa kai musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk wata hanya ta alkhairi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai bar duniya ba duk wani abin da zai kusatar da mu zuwa ga aljanna ya nisanta mu daga shiga wuta sai da ya bayyana mana duk wani abin da zai nisanta mu daga shiga wuta a aljanna ya kusatar da mu shiga wuta manzon Allah sai da ya hane mu akai to me zai sa ba za mu zan mun fi kowa ba basira ba saboda haka ciyarwa cikin watan ramadan aiki ne na alkhairi aiki ne mai falala lallai ne mu zamanto muna aiki da ayar alkur'ani mai girma wurin ciyarwa kar ka jira kai mutum ya zo ya same ka alhaji ba ni da abin buɗe baki ko kuma makwabcinka sai ya zo ya same ka ba ni da abin buɗe baki ko ba ni da abin suhur duk ran da ka wayi gari ka sani Allah subhanahu wata'ala ya yabi bayan shi na kwarai wanda za su samu aljanna yana ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika masu kiyaye dokokin Allah suna cikin aljanna gidajen aljanna da koramu akizina ma atahum rabbuhum za su karbi abin da ubangijinsu ya ba su cikin aljannan nan hannu biyu to amma me yasa za su samu shiga aljannan har su karbi kyautan da ubangiji ya yi musu innahum kanu qabla zalika muhsinin saboda sun kasance kafin zuwa wannan rana rayuwarsu a duniya sun kasance masu kyautayi ne wani irin kyautatawa Allah yake kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sun kasance cikin dare kan kawai suke bacci wa bil ashari kum yastaghfirun kuma da asusubahi idan aka ce alfijir ya keto ke fita ta neman gafarar ubangiji alfijir yana ketowa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum cikin dukiyansu sun sani duk abin da ya zo hannunsu akwai hakki ga wanda ya roƙa akwai hakki ga wanda bai roƙa ba to masu saurare lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a ta gaba a jibi kenan inda da yardan Allah za mu sake tuntuɓan wani malamin na daga don ya yi mana bayani dangane da wannan batu na cewa kamar yadda na bayyana saboda tsananin muhimmancin da wannan lamari yake da shi to ma kafin jibudin a madadin waɗanda suka haɗa sauti da kuma shi Sheikh Khalid Usman Jos wanda ya taimaka ya mana waɗannan bayanai Muhammad Awul ke cewa ku zama lafiya ta ma kamar kullum bari barku da addu'a ta ranar 11 ga wannan wata mai alfarma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يوم Ya Allah, ka sanya ni a wannan rana in so kyautatawa, ka sanya ni a cikinsa in ƙi fasikanci da kuma saɓo, kuma ka haramta min a cikinsa fushi da kuma wata, da taimakonka, ya mai taimakon masu neman taimako. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙasar Libya wacce take fuskantar baraka tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar kazafi a shekara ta 2011 da kuma yin dubi a kan shawarwarin da aka biro da su a wannan lokaci na tafiyar da sha'anin mulkin wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙasashe da dama suna zaɓar zubin siyasa tafiyar da mulki da suke ganin ya dace da su wasu suna zaɓar tsarin gamayya da ake kira confederaliya wasu kuma na tarayya wato federaliya a wasu ƙasashen kuwa gamin gambiza ake yi tsakanin waɗannan tsarukan guda biyu wasu ƙasashen ma tsarin mulukiya suke amfani da shi amma abu mai muhimmanci anan shine yadda aka cimma matsaya tsakanin ɓangarori mabambanta na al'ummar kowace ƙasa akan wani tsari ne za a yi aiki da shi na tafiyar da sha'anin mulki idan kuwa wata ƙasa kamar libya tana fama da matsaloli na cikin gida da rabuwar kawunan al'ummar ƙasa za a iya gabatar mata da wasu tsarurruka mabambanta da ake ganin cewa su ne suka dace da yanayin da take ciki duk wanda zai yi waiwaye zuwa tarihin ƙasar libya na dauri da kuma na zamani musamman ma dai gabanin samun 'yancin ƙasar a shekara ta 1952 to zai fahimci cewa ta fuskanci yanayi na rabuwar kawuna bisa yankuna da kuma gundumominta gundumar barka da Trablus da kuma fazan, Kowane ɗaya daga cikinsu ya kasance wato tamkar wani yanki ne da yake da kwarekwarar cin gashin kai. A ƙarshe dai ƙasar ta yi nasarar fahimtar da juna akan muhimmancin kafa ƙasa ɗaya. An kafa tsarin tafiyar da sha'anin mulki akan dogaro. da gundumomi da kuma garuruwa haka libya ta ci gaba da tafiya har zuwa kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 abin da ya biyo baya shine fuskantar ƙalubale na ci gaba da zaman ƙasar dunkulaliya bayan faduwar gwamnatin gaddafi an shiga dambaruwar siyasa mai tsanani a cikin wannan ƙasa da ta hada da tattaunawa akan yaya za a yi ƙasar ta kama hanyar cigaba da dunkulewa kamar da take a baya mutane gabashin ƙasar sun kawo shawara a kafa tsarin tarayya kamar yadda ya kasance a cikin tsarin mulkin na shekara ta 1951 wanda ƙarƙashinsa aka kafa libya da karkasa ta zuwa gundumomi uku barka a gabashin ƙasar trabulus da ke yammacin ƙasar da kuma fazan a kudancinta. Waccan shawarar an bujuro da ita ne dai a lokacin da ake gab da shirye-shiryen yin zaɓe a shekarun baya. Sai dai a lokacin da ake shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki a shekara ta 2014 maimakon a samu daidaito na siyasa sai wata matsala ta baraka ta kunno kai a tsakanin gundumomin ƙasar. wasu daga cikin 'yan siyasar yankin yammacin libya sun ƙi amincewa da sakamakon zaben da aka yi wannan matakin ya haddasa wani sabon saɓani a gwamnatance a tsakanin ɓangarori biyu ɗaya gwamnatin mai matsuguni a garin tobruk a gabashin ƙasar kenan sai kuma aka samu wata gwamnatin mai wani matsugunan a tripoli yammacin ƙasar kenan kuma kowace tana da 'yan majalisar ta wannan abin da ya faru ya kawo yanke ƙaunar cewa za a iya warware matsalar ƙasar ta hanyar zaɓe Abin da al'ummar libya ta jira shine afkuwar wata mu'ujiza da za ta warware musu matsalar da ƙasar take fama da ita a siyasance an raba libya gida biyu wato 'yan siyasa sun raba kan ƙasar amma ƙasa tsakanin al'umma babu yadda za a iya raba libya a aikace sai dai kuma wannan bai wadatar ba ana buƙatar da a fuskanci ƙalubalen da ke gaba wanda 'yan siyasa za iya cewa su suka haddasa shi daga cikin shawarwarin da aka bijiro da su domin ganin an iya fuskantar ƙalubalen rabuwar kawuna da a kowace ta fito daga bakin mataimakin shugaban majalisar shugabanci wato musa kone inda ya buƙaci a kafa yankuna guda uku gabas kudu da kuma yamma ya zama na kowane yanki yana da tashi majalisa ta ƙashin kansa ya bayar da wannan shawarar ne a lokacin da ya haɗu da jakadan birtaniya a libya wato martin longard da alama har yanzu birtaniya tana rike da wancan tsohon taken da aka santa da shi a siyasance a lokacin tana mulki mallaka wanda ta bullo da shi cewa ka raba kawunan mutane sai ka mulke su wannan shi ne kawai abin da za a iya fasa dalilin da ya sa musa kone ya gabatar da wannan shawara ga jakadin na birtaniya ya yi haka ne tun kafin ya tattauna da ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasa. shi dai mataimakin shugaban majalisar shugabanci na libya ya bayyana dalilinsa na bijiro da wannan shawara da cewa wai saboda a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a cikin wannan ƙasa ganin cewa har yanzu babu dunkulalliyar gwamnati illa iyaka bangarori daban-daban ne suke jin cewa su ne masu wakiltar ƙasar baki ɗaya amma a lokaci ɗaya kuma suke gudanar da tafiyar da yanayin mulki na yankunan da suke yankunan da ake son yi wa majalisun dokokin masu cin gashin kansu su ne barka a gabashin kasar kenan sai fazan a kudancin libya sai kuma tsarabulus a yammacin kasar wato kowanne daga cikin wannan yankin ya zama yana da tashi majalisa watakila a samar da kuma wata inuwa wacce ita ce ta tarayya da za ta haɗe dukkanin waɗannan ɓangarorin a ƙarƙashinta. ta sai dai tambayar da take bijirwa ana ita ce shin raba libya ta irin wannan salon zai kawo ƙarshen takaddamar siyasar da take ciki shin abu ne mai yiwuwa ma shawarar da musa kone ya bijiro da ita ta zama karɓaɓɓiya a kuma aiwatar da ita aikace kuma shin wannan tsarin ya dace da ƙasa kamar libya yin kira da a kafa tsarin tarayya a libya ba wai daga bakin musa kone kaɗai ya fito ba da ko waɗanda suka raka bayar da shawarwari irin wannan daga lokaci zuwa lokaci tun daga faɗuwar gwamnatin mu'amar zafi a shekara ta 2011 an rika bijiro da shawarwari makamantan haka a shekara ta 2014 an bijiro da wannan batu amma bai zama karɓaɓɓe ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ba domin mafi yawancin mutanen ƙasar ta libya sun ƙi amincewa da shi suna ɗaukar cewa aiki da shawara irin wannan tana son ta tarwatsa kan ƙasan ne saboda a samu sauƙin bawasan duke da take kwanci a cikinta majalisar riƙon ƙwarya ta libya a ƙarƙashin mustapha abdul ta zargi masu son a kafa tsarin tarayya a libya da cewa suna son raba kan al'ummar wannan ƙasa ne wannan baya kora cewa da akwai masu goyon bayan wannan tsarin na tarayya a cikin libya kuma suna da yawa duk da cewa da har yanzu wannan batu yana a matsayin nazariya ne kawai ba a ma kai ga tattauna sakamakonsa ba shawarar da kowane bijiro da ita ba za ta samu karbuwa cikin sauƙi ba saboda bai tuntuɓi sauran ɓangarorin ƙasar na libya ba ya yi magana ne da jakadan birtaniya kuma al'ummar ƙasar na kowane bangare ba a shigar da su ma cikin waɗannan batu balle a ji ta bakinsu 'yan siyasa ne kaɗai suke kiɗan rawarsu kamata yi a ce a bijiro da wannan batu ga dukkanin ɓangarorin siyasa ƙasa da kuma al'ummar kowane ɓangare sannan kuma a zauna a yi nazari na ƙwararru da tasirinsa ta fuskokin tattalin arziki da zamantakewa da kuma a siyasance bijiro da wannan batu na raba ƙasar libya a gaban jakadan birtaniya yana da wata ma'ana ta musamman bisa la'akari da cewa ƙasarsa ta wato ingila ta shahara da rarraba ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasashen larabawa da ta basu a tarwatse kuma rarraba take cikin ƙasashe da dama a afirka ga ƙasar sudan nan yadda ta kasance ta tarwatse gida biyu kudu da arewa sannan yanzu sudan ɗin ma ta arewan tana fuskantar wata babbar barazana ta tarwatsewa zuwa gida biyu koma fiye da haka hakan yana nuni da cewa da akwai wata jiƙaƙƙiya a ƙasa domin birtaniya daidai take da dila wajen wayo kuma ƙwararriya ce wajen ƙulla makirci watakila bijiro da maganar a gaban jakadan birtaniya a wannan ƙasa wata kullalliya ce da aka tsara domin a bayyana cewa tamkar wani ra'ayi ne da ya fito daga 'yan libyan su kadai. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you